A yayin wannan taro na ranakun sha uku da sha hudu ga watan Disamba, tawagar ta jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin jagorancin shugaba Isuhu za ta yi ƙoƙarin ganar da masu hannu da shuni tsarin gwamnatin ƙasar da ake kira PEDES, mai kunshe da ayyukan bunƙasa tattalin arziki da inganta hanyoyin jin daɗin rayuwar al'umma, in ji ministar fasali Aishatu Bulama. Mu mu miliyar dubu goma sha biyar yake. Dubu goma sha biyar ɗin nan su ne eh, in aka kasa su akwai miliyar fiye da dubu tara su ne wanda zai zamanto jarin da gwamnati za ta sa don ta da ayyuka cikin Nijar. Ba talla ba ce za mu kuma ba bara ba ce za Mu abin da muke so a kama muna bisa ga abun da ya muna saura don mu cika aiki. Karkara muna so mu sake mata huska. Sakin huskan karkara shine a ci gaba da kama ma manoma a ci gaba da kama makiyaya me a ci gaba da kama ma 'yan Nijar don a sarrafa kayan gona a sarrafa kayan kiyo a samu a kai lantarki cikin gari dubu da hanyoyi festival wanga tsarin namu in muka yi shi kan mata kan yara kan matasa na karkara wayanda ba su taɓa shiga lakwal ba za a bi hanyar da waye musu kai. Karfafa ayyukan kamfanoni masu zaman kansu na daga cikin abubuwan da gwamnatin Nijar ke fatan mayar da hankali a kansu a wannan tantaunawa ta birnin Paris. Mun dai muna so ƙasa ta girku cikin ta da tattalin arziki dole sai an kama ma private sector dole sai an kama masu aikin kansu in karami ne in babba ne. in gwanda zai zo da jarin shi ne daga kasashe menene kama musu cewa a share musu fage don su samu su wala cikin ta da harkokinsu bankin jar ta ce to ni in kasashe kamar su nijar in ka zo ka sa jari nijar kakka damu risk din su sun doka a wuyansu sai dai masu bin diddigin al'amuran yau da kullun na cewa akwai wani hamzari ba gudu ba Malam Lawali Abubakar na shugabancin kungiyar Ovil mai fafutukar kare demokradiyya. Ita wannan muhawara mutane suna ta hangen kamar za a dawo shugaban ƙasa zai dawo da kuɗi masu yawa. ba zai dawo ba da kuɗi saboda mi saboda Nijar tana cin kasashen da aka ce babu demokaradiyya yau ai Nijar kowa ya sani talaka shine mai wahala to an zo da cin hanci da rashawa in gidan majalisa ka je ana zancen in ka je ofishi ofishi na misrori ana zancen in ka je aikin bariki ko ina ka shiga ana zancan cin hanci da rashawa ana ka soja jabu abubuwan sun yawa wanda ya kai Nijar ba a yarda ba da ita ne matsalar tsaron da ta samo asali daga girkuwar kungiyoyin ta'addanci a yankin Sahel na kan gaban abubuwan da su suka fi laƙume kaso mafi tsoka a tsarin kasafin kudaden nishar a shekarun baya-bayan nan dalili kenan da gwamnatin kasar ke son jan hankulan abokan hulɗa game da wannan kalubale mu samu hito karar mu ce lalle nijar tana kokari bisa tsare kanta kashe kuɗin da take kuɗin sun yawa sun yi mata yauni suna hana ta ta samu ta sa kuɗi kuma cikin wasu hanyoyin ci gaban 'yan eh, ƙasa tsaron gar muke yi tsaron lalle ya shahi mu amma ya shahi duniya ya kamata a kama mana bisa harkar tsaro don harkar tsaro ya shahe mu amma ya shahe duniya duka lalle kan ba su iya ga kuɗi ku biya ku ga kuɗi ku sai bindiga amma tana iya kama mana dan bidijan mu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar